Auzu billahi min rahim da farko dai ni suna na Aisha Muhammad Khalid mawaƙiya ce daga Bauchi eh gaskiya ina yin waƙoƙin siyasa kuma ina ɗan yin waƙoƙin soyayya haka kaɗan kaɗan amma ni na fi ba da ƙarfi mu siyasa kamar waƙoƙi na aure ko biki ba ina waƙan aure hmm. ina waƙan aure ina waƙan siyasa kuma ina waƙan soyayya haka kaɗan kaɗan kama wakar suna waƙar suna ma ina yi kaɗan kaɗan haka ina yin shi amma wanne ne kika fi daga cikin su gaskiya na fi wakan siyasa da aure me yasa eh saboda na fi samun su ne shi yasa na fi yin su fi samun zuwa na fi samun wakan an fi bani aikin wakan haka eh shi sa na fi so na ce ko na gwamna masu gida rana <laughs>